a kan sadaki naira dubu ɗari biyar. Daga wajen ɗaurin auren MD ko Jabir bai ƙara waya ba ya wuce gidan shi da ke na Locust Zaria don shi duk sara masa yake. Bayan komawar su Jabir asibitin kiran Asmi kiran Asmi dakta ya sa aka yi a ofis ɗin shi Jabir ya miƙa mata wayarsa tare da nuna mata bidiyo ɗin. Amsa dai tana kallon gabanta na faɗuwa don bata san yadda za su wanye da Zara ba. Tura bidiyo ɗin ta yi a yi ita ma don ya zame mata hujja. Sadakin a emblem ya mika mata tare da cewa ga sadakin dubu ɗari biyar ne cif. Amsa Asma ta yi tare da sanyawa jaka duk ta yi sanyi. Takardar ta ce sai abu na gaba da ba mu yi ba. Takardar da yarjejeniya. Girgiza mata kai suka yi Jabir ya ce ba ma buƙatar wannan ma'u. Sannan ki bani nambar ki. Mun ƙarasa sauran maganganun a waya. Kwafe masa lambarta ta bayan ya yi bayan ya yi ta da shi ma ta yi a sanye ta koma ɗakin da Zara take. A lokacin bacci take. Tagumi ta yi hawayen tausayin aminiyarta tana zubo mata. Zara ita ce bata farka ba sai asuba ko da ta tashi jikin nata alhamdulillah ba ciwon cikin sosai. A hankali ta miƙe ganin Asmi gefenta tana bacci toilet ta nufa ta gyara jikinta. Tana fitowa ta iske Asmi ta miƙe tana miƙe tana miƙa. Kallon juna suka yi, Asmi ta ce har kin tashi kenan ya jikin to? Alhamdulillah kenan sai da muka kwana asibiti. Kenan sai da muka kwana asibiti. Wallahi ko, ai ciwon nan naki ya tsawarta ni Zara. Ta faɗa tana shiga tare da yin alwala bayan ta fito ta sallah. Ita dai Zara ta yi tagumi tun lokacin Asma take son yi wa Zara bayani. Amma ta kasa. Sai ta zo za ta mata bayani sai ta kasa. Wajen ƙarfe bakwai Zara ta ce wai ke me kike son ki faɗa min tun asuba kin kasa? Kar ki ja in yi zaton ko wani abin ne ya faru. Numfasawa Asma ta yi da ƙyar ta iya ɗaga baki ta ce daman Zara sai kuma ta yi shiru daman me? Ta faɗa tana tsatsare ta da ido. Da ƙyar ta iya jarumta ta ce daman dakta ne ya ce ciwon cikin naki ya yi sosai. Sannan allurar da ake miki ta daina miki aiki. Muddin next month ya zo a haka ba tare da wani abu ya shiga tsakaninki da wani ba, to dole sai an yi miki aiki. Thirty millions kuma aikin yana da hatsarin gaske. Sosai tashin hankali ya bayyana ƙarara a fuskarta. Zara ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin jarabawa ce Asmi? Yanzu ne me zai haɗa ni da wani namiji kafin one month ni da ba aure gare ni ba. Sannan aikin Thirty millions ba kika ce Asmi. Wani irin aiki ne wannan? Numfasawa Asma ta ta ce, "I eh, Zara haka dakta ya ce, sai dai akwai mafita." Cikin sauri ta ɗago ta ce, "Wace mafita Asmi?" Wani abokin dakta ne da ya zo ya tausaya halin da kike ciki, shine ne ya ce wai, "Idan za ki amince zai aure ki na wata tara, kafin lokacin bikin ki da ya hafi, sai ya sake ki." Kin ga asiri ya rufe hankali kwance. Wani banzan kallo ta dinga bin Asma da shi kafin ta ɗago ta ce, "Ban taɓa sanin ba ki da hankali ba Asmi, sai yanzu." Wannan wace irin banzar magana ne? An gaya miki aure abin wasa ne ko kuma ciwo hauka ne? To bari ki ji ko zan mutu ba zan taɓa yarda da wannan shirmen banzan ba. Ko a garin gaɓa-gaɓa aka yaka, haka, wallahi ni kin ma ɓata min rai yadda ba kya tunani. Ta faɗa tana jan dogon tsaki. Sosai gaban asabe ya ba da daren hankalinta in ya yi dubu ya tashi. Ta ce amma Zara, ɗaga mata hannu tai ta ce ya isa in dai akan wannan banzar maganar ce. kar ki sake min maganar ta ta faɗa tana miƙewa tare da sanya hijab da ta ce kin je asibitin ma ya fita Arena tashi mu tafi amma aikin aikin bari dakta ɗin ya zo ya sallame mu ko ke sai ki jira har ya zo ya sallame ki ni na tafi ta faɗa tana nufar hanyar kofa daidai fitarta ya yi daidai da shigowar jabir ɗakin da kallo ya bi tare ta fice daga wannan, wanda ko fuskar ta bai gani ba juya kallon shi ya ga asim da ta yi tsoro a ɗakin ya ce Har ta ji sauki kenan? Na ga ta ina za ta? Hostel. Wallahi ya Jabir ta ki amincewa. Nan ta faɗa masa yadda suka yi da ita kallon ta yayi ya ce kar ki damu sannan kar ki faɗa mata. Ki bar ta a haka ɗin duk abin da zai wakana. Ya zamana muna shirya sani ni da ke tunda na lura amaryar tamu kamar tana da taurin kai. Murmushi kawai ta ce haka take in ta ce, amma tana da sauƙin kai. Bari na bi ta. yadda da ya shigo da ita ya miƙa mata ya ce daman breakfast ne na shigo muku da shi. Da farko kin amsa Asma dai sai da ta ga yana ta mata magiya kafin ta amsa. Bayan ta je ta yi wa dakta bankwana ta bar asibitin kafin ma ta isa wajen asibitin har zara ta tafi. Wata na fef ɗin ta tsaida ta wuce makaranta. Ko da ta isa kwance ta tarar da zara coci na da tana bata ruwan ti. Tana shigowa zara ta kau da kai tana kumbure-kumbure. Girgiza kai kawai Asma ta yi tare da zama Cuci ta kalle ta ta ya mai jikin? Jiya na yi ta kiran ki ki faɗa min asibitin da kuke na zo, amma amma kash wai ko caji ne ban da shi har yanzu wayar ta ta mace. Gashi gashi kuma ba ku tafi da ita ta ba. Ayya shi ya sanya ai da sauƙi ma wallahi. Kar ki ga jiya ban yi barcin kirki ba duk hankali na na wajen ku. Sannan yaya na ma da ya ce zai zo na yi ta kiran shi shi ma a kashi. Duk raina ya gama ɓaci jiya da kaɗaici na yini na kwana. Murmushi murmushi kawai Asma ta yi ta ce ƙila wani uzurin da ya riƙe shi. Wa ma ya sani kuma fa wallahi ya ba ya magana biyu. Abin ya ban mamaki sosai. Duk maganar da suke Zara ba ta ce uban ba sai ma kallon coci da ta ce kin san kin sanya min wayata caji. Kin sanya min wayata caji? Ita faɗa tare da tashi ta miko mata ta ce an yi ta kiran ki ganin kiran yayi yawa ya sanya ma na kashe. Buɗe wayar Zara ta yi ta ga miss call ɗin ya Hafiz kusan goma. Cikin sauri ta danna masa kirarin ringin ya ɗauka. Tana jin ajiyar zuciyar da ya sauke tare da cewa ina kika sanya wayarki ne mai love. Jiya na yi ni da larura. Ajiyar zuciya ta sauke tana limshe ido ta ce ta mutu ne ba caji ya Hafiz ina kwana. Ya school ɗin alhamdulillah Habibati. Har na ji sanyi, kin san na ɗauka ko ba lafiya ba sai tunaninki nake. Murmushi dai ta ce lafiya ƙalau ni ma da tunaninka na yi ni. Ta faɗa tana rufe fuska. Daga ɓangaren sa ya yi dariya ya ce ai dai nesa ta kusan nesa ta kusan zuwa kusa. Nan da waniya mun zama mata da miji. Rufe fuska Zahra ta yi kamar yana gabanta tare da katse kiran don ya ba ta kunya ma. Ganin yini ranar yadda Zara ta share asmin sai ya sanya bata ji daɗi ba. Ta ce na ce ki yi haƙuri Zara, daman za ki iya fushi da ni. Tunda maganar ta wuce ba shi kenan ba. Marmashi Zara ta yi ta ce ya wuce asmi kin ban haushi ne. Na yi mamaki da maganar ta fito daga bakin ki, sai ka ce ba ki da hankali. Turo baki asibiti ta ce na ji dai yanzu a bar maganar. A take suka shirya suka ci gaba da hirarsu wanda asma hankalinta duk baya gurin. To ba saurin nake ba Bulodi, kai fa komai ka fi son a yi cikin ujula. Ba ina hanyar zuwa gidan ba, minti biyu ya yi yawa na iso. Jabir ya faɗa daga wayar, tsaki MD ya ja tare da katse kiran yana tsaye harabar gidan. Plot house ne mai kyau bai da wani girma sosai sai dai ya tsaru. Parking space ɗin gidan zai ɗauki mota uku. Yana tsaye motar Jabir ta shigo gidan bayan ya yi fakin shiga gaba yi. Da za su fita ya tsaya ya miƙa wa mai gadin kuɗi tare da cewa a ci gaba da kula da tsaftar gidan yadda ya kamata. To ranka ya daɗe insha Allahu na gode Allah ya ƙara girma. Kai tsaye hanyar Kedi suka nufa Jabir ya kalle shi ya ce ba za mu je mu gaisa da Cuci ba. Ba na ra'ayin hakan. Ya faɗa yana ci gaba da latsa Girgiza kai kawai Jabir ya tare da ci gaba da driving don ya lura ran shi kamar a ɓace. Tafiyar ta da ta kai su garin Kedi wanda kai tsaye gidansa suka nufa. Bayan ya soke sa Jabir ya wuce gidansu don tun safe aka sallami baban shi. Shi kuma MD ciki ya shiga don ya huta. Kwance ya yi kan makekin royal bed ɗinsa mai matuƙar ɗaukar hankali ya yi filo da hannayen shi biyu. Bacci yake so ya ɗauke shi amma ya rasa dalilin da muryar ta yarinyar ke dawo masa a kunne. Damshe idonsa ya yi jin ringin ɗin wayarsa da ya buɗe ba jimawa ta dawo da shi daga duniyar tunanin da ya lula. Ɗaukar wayar yayi ganin cuci ce ya sanya shi ɗauka. na, jiya shine ne ka shanya ni na yi ta ka har girki mai daɗi ne maka amma baka zo ba. Ta ƙarasa faɗa cikin shagwaɓa. Cikin muryarsa da ba ya son yin magana ya ce wani uzuri ne ya na zuwa cucin yaya. Next time na tashi zuwa sai dai kawai ki ganni ni kwatsam. Yana jin ta sauke ajiyar zuciya kafin ta ce to shi kenan yaya. Ai ina jin next week ma zan zo gida saboda mun yi waya da Ruki. Ta ce next week za su tafi, don na je mu yi bankwana. To shi kenan Allah ya kawo ki lafiya ya faɗa don baya son hayaniya. Kiran Amira ne ya biyo baya bayan gama wayarsa da cuci kamar ba zai ɗaga ba sai kuma ya ɗauka. Kuka ya ji ta fashe da shi wanda yake jin shara cikin ransa. Tsayawa yana sauraron ta har sai da ta gama kafin ta tsakaita. Cike da kisa ta ce haba honi, bayan ka san na yi misin naka shi ne za ka yi zamanka a nan. Please yaushe za ka dawo? Ka san ba na son zamanka a Najeriya. Kowacce banza ta dinga kalle min kai. Please mijina ka dawo. Kewar ka duk ta ishe ni. Ke me zai hana ba za ki taho ba inda nake? Dan in kin ganna a America to fa sai na gama muhimmin aikin da ya kawo ni. Haba horni. yanzu kana nufin ba za ka dawo ba yanzu? Akwai muhimmin aikin da ya fi ni daman me zai hana ba za ka karasa aikin a nan American ba? Dole sai Najeriya? Ta ƙarasa faɗa yana jin shashshekar kukanta. Dan son kwantar mata da hankali ya sanya shi ƙasa da murya ya ce aikin ba zai yi ba a can Mamira. Ki taho kawai ni ma ina buƙatar ki kusa da ni kin fi kowa sanin haka. Gobe ki taho sai ki sauka a Abuja. Ni wallahi ko ni ba zan zo Najeriya yanzu ba. Idan na zo ɗin ma in ban da caza min kai ba abin da ake. Sannan a ishe ni da maganar rashin haihuwa bayan ta Allah ce. Ni fa tun last time da na zo sunan dadin zai Kar ka ga irin rashin mutuncin da tsohuwar nan ta yi min, har da cewa wai aure za ta sanya ka ka yi. Na shanye ka, na gama da kai. Sannan ita ma Ammi ai na ji kwanaki kuskus ɗin so take ka yi aure, to wallahi ba abin da zai maido ni Najeriya. Kusa wancan zaman ma da ka ga na yi, ba abin da zai maido ni Najeriya kusa. Wancan zaman ma da ka ga na yi don na yi kewar iyayena ne kawai. akan me zan zo bayan famili ɗinka ba kauna ƙaunata suke ba, Don wallahi tsohuwa ko yarinya ta kawo mun ko yarinya ta kawo mun wargi ba kyale ta zanyi ba. Haka nan kawai a ɗora mun hawan jini da yarinta ta. Sosai ran MD ya ɓaci cikin ɓacin rai ya ce da Allah yi wa mutane shi was stupid kawai. Iyayen nawa kike faɗawa ka dan baki da kunya? Kar Allah ya sa ki zo ɗin ki shekara, ki shekara tunda a a can American don garin ubanki ne. Ya ƙarasa faɗa yana jan tsaki. Ko ka Amira ta bace ta ce ta ce ni kake zagin ubana MD yau ni ka zaga. Tsaki ya ja tare da katse kiran don ta ɓata masa rai ya jima yana son su. Ya jima yana jan tsaki. Kasancewa ya rike ranar da coci ta faɗa masa Sajiya za su tafi a round 11 AM ya shiga da motar sa harabar gidansu. Hango motar Adil tare da Sajiya da su coci a wajen ya sanya shi ƙarasawa. Ina kwana Hajiya, lafiya ƙalau Mustapha mu kuma mun tafi sai Allah ya mana dawo dawowa. Ko kuma kun je, duk da ba son zuwa kuke cikin danginku ba. Kowa gare ku ba kowa gare ku a Kaduna ba in banda aikin gwamnati da kasuwancin da ya kawo mahaifinku. Duk dangin mahaifinku suna mai Maiduguri amma tsabar shaƙiyanci sai ku shekara biyu ko uku ba ku taka garin ba, don lalacewa. Ai wallahi duk laifin Fatima ne. A lokacin da ran marigayi ya yana ta so ya kuna zuwa. Murmushi ya ce za a gyara Hajiya Juna. Ita ma Ammi murmushi ta ta ce insha Allahu Hajiya za mu zo nan kusa. Allah ya sa. Hajiya ta faɗa tana sanya akwatinta cikin bud, da Adil ya fito mata da ita. Tare da Cucu, hannu Adil ya miƙa wa MD suka yi musabaha ya ce yaya za mu wuce oke. Allah ya kiyaye ya tsare hanya. Yanzu tun daga can sai da Hajiya ta ci suka don kawai ka ɗauke su maimakon a musu bokin fly hankali kwance. Marmashi adiya ya ce wallahi ko ya na iya na yi musu cibi ya zama ƙari. Hajiya ce ta ce na ji dai ko me zaka ka ce ka ce amma ban ga tuƙin da zan hau ba idan ba na ka ba. Sauran duk 'yan kasada ne. Kai maza ka shigo mu tafi Maiduguri ba zuwa Kano bace kar mu dare. Hanyar nan da ba kyau gare ta ba. Ruki ta fara shiga bayan sun yi hogin ɗin juna da Cuci da take jin kamar ta yi kuka. Bye bye ta yi wa Adil tana narkewa jikin Ammi murmushi ya yi mata na so da ƙauna ya ce bye dear sai mun yi waya. Ita ma mayar masa ta ce Allah ya maida ku lafiya. Har za su tafi ta jiyo ta kalli Ammi ta ce kai kuma ka fara lissafi yanzu saura wata sha ɗaya. Ka bari lokacin da zan dawo garin nan za ka yi mamaki ɗanyen aikin da zan yi. Tana gama faɗa ta shiga mota Adil ya ji har suka bar gidan suna ɗaga musu hannu. Ciki suka koma coci ta zauna gefen Ami ta ɗora kanta bisa kafaɗar ta gaishe da Ami MDA. Bayan ta amsa kallon shi coci ta ta ce ina kwana yaya lafiya ƙalau. Ya ba ta amsa tare da cewa je ki haɗo min breakfast. To ta amsa tare da wucewa kicin. Kallon shi Ami dai ta ce yaushe za ka koma ka baro matarka ita kaɗai ka yi zaune a nan. Bayan zan ba Ammi ba zan bar ƙasar nan ba har sai na gano wanda suka yi kisan Alhaji Sammani, saboda sak irin harin da suka kawo wa Abba shi ma daidai zai shiga gidan shi da mota aka harbe shi. Akwai binciken da nake sai na ƙarasa tukunna. Sai da Ammi ta goge hawayenta tunowa da uban 'ya'yan nata ta ce tabbas wanda ya yi kisan Alhaji Sammani shi ya kashe min miji saboda Alhaji Sammani da mahaifinku Aminai ne ba shi da aminin da ya fi shi kuma in insha Allahu asirinsu sai ya tono. Har kullum ba zan daina muguwar addu'a a kansu ba. Asirinsu zai tono insha Allahu. Wallahi kar ka ga yadda iyalan shi suka shiga wani hali. Abin tausayi har yanzu in na tuna da Alhaji ji nake kamar mutuwar ta dawo min sa, kamar ta dawo min sabuwa. Ta ƙarasa faɗa tana masu sauraro ana za mu dakata. Ku gaba da kasancewa tare da ni mama.